Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. A yau za mu yi magana ne a kan yadda mutum zai je saya like na Facebook da kuɗinsa ba tare da ya sha wahala ba idan mutum na buƙatan kaman 10,000 like ko kuma 5,000 like ko 1,000 like ko 500 like akan posting nashi na Facebook hanya mai sauki da zai je biya sa ya saya kamar yadda wasu celebrities da wasu mutane suke saya ah, ta hanyoyi daban-daban akwai hanyoyi daban-daban da ake sayan like a facebook amma wannan hanya ɗaya daga ciki kenan ko kuma in ce zan kawo mana hanya kwaya biyu daga ciki sabida sabbi a cikin waɗannan a cikin wannan channel ɗin a wannan channel ɗin sunansa alhassan ict online kuma barkan ku da shigowa ciki da allah ku danna mana subscribe kuma ku danna alaman ƙararrawa saboda duk shirin da muka yi zai ringa zuwa wurin ku kai tsaye a insha you To alhamdulillah kamar yadda kuke gani abu na farko da mutum zai yi idan mutum yana buƙatar like uh, ya saya like akwai video da na yi idan mutum na buƙata uh, zan ajiye shi a description na wannan bidiyon insha Allah. Uh, yadda za ka samu like ba tare da ka biya kuɗinka ba amma wannan bidiyon za mu yi magana ne akan yadda za ka saya like da kuɗinka insha Allah so kamar yadda kuke gani um, akwai postings da mutane suke bukata wasu zaka ga suna bukatan su samu like a uh, posting nasu to um, suna zuwa su saya likes din ne da kudin su sai ga mutum ya samu kamar 10k like haka kawai irin yanzu kuma ga kamar wannan 33k so akwai wanda real likes ne akwai wanda kuma saya suke da kuɗi so wannan shine hanyar da za mu je mu saya da kuɗi kai tsaye mutum zai je cikin browser nashi kamar haka um, mutum zai zo cikin browser nashi um, yawa idan mutum ya shiga cikin browser nashi kaman haka um, kai tsaye za ka zo ka rubuta a nan easy uh, mutum zai rubuta a nan easy smm.shop shop sunan website din da za mu shiga kenan kamar yadda kuke gani ya kawo shi a nan ma sai in shiga kai tsaye kamar haka kenan so idan na shiga website din kamar haka kuna gani gashi nan um, suna magana gashi nan website din yadda yake uh, ba iya facebook ba su tiktok su instagram su waye waye duk zaka saya musu like amma mu bukatar mu anan shine na facebook so kamar yadda kuke gani uh, gashi nan a nan za mu shiga na facebook za mu ce try now kamar haka ah, sai mu ga yadda tsare-tsaren abubuwan nasu yake so um, nan idan mutum kana bukatan sayan followers kenan na facebook akwai masu son followers da za ka sayi followers da kudinka kawai da mutum ya danna buy now mm, din nan zai mm. kai shi wurin yadda zai je biya kudi ba tare da ya ka sha wahala ba za ka yi amfani da mm, katin banki uh, ka biya su kudin su kamar yadda ake sayan abu online kun ga kamar nan page page like ne gashi nan naira bai kai dola daya ba ma za ka saya like gaman yadda kuke gani a nan 100 page like shi ma bai kai dola daya ba za ka saya in kana da page a facebook so ga post like uh, gashi nan a shi ma yadda za ka saya da ka zo nan sai ka danna buy now zai kai ka filin yadda za ka biya kuɗin kamar yadda kuke gani a nan idan ka biya kuɗin idan ga wannan hanyar da ake biya kenan su paypal su waye-waye so a nan za ka ɗauko link na video na hoton da kake so like ɗin ka samu like ɗin kamar haka yanzu za ka zo kamar wannan wurin kenan sai ka zo ka yi copy na link sai ka yi copy na link na na hoto yanzu kamar wannan hoton ga wurin copy link din anan da zaran ka zo in kana yanzu misali wannan hoto na ne wannan hoton wani aboki na ne so da zaran sai ka zo nan haka kamar nan wurin da ya nuna digo uku nan sai ka danna haka sai ka yi copy link din nan ka yi copy shi kun ga ya nuna link copy sai ka koma um, wannan browser sai ka sa a link din anan sai ka matse sai ka yi posting na link din kamar haka so yanzu a ce da na biya shi kenan za su bani time ko awa ɗaya ko awa nawa su ce a ah, na zai zai wannan like za ga kawai mutane suna like kuma ba wai fake like ba ne za su yi bostin maka channel wannan hoton ne mutane da yawa su gani ta inda mutane za su gani har su yi like ba wai fake uh, like za ka samu ba so wannan hanya na farko kenan da za ka saya like akwai kuma wani website da ake kira um, zakar na social social booster social booster dot me kamar haka uh, ah, kamar yadda kuke gani ga website din anan social booster dot me idan mutum ya shiga kamar haka to shi ma a za ka iya saya na, na tiktok na su waye-waye shi nan na, na instagram telegram youtube soundcloud app store su waye su tiktok su shazam su waye duk za ka iya sayan abubuwa da ya shafe su amma mu facebook ne muke bukata so za ka shiga facebook kamar haka um, a nan sai mu danna views ne muke so ko comments ko mai sai mu danna likes so zai kai mu ta pejin da za mu je mu saya like na facebook namu so kamar yadda kuke gani gashi nan uh, yadda abubuwansu yake su kuma su ma a nan idan ka gama zaka zo kai pasting na link naka na wannan link na facebook yanzu kamar na riga na yi copy idan na yi haka na yi paste na link na wancan hoton shi kuma anan ne shi suna da tsari ma in kana so na single order so ɗaya za ka saya in kana so duk bayan kwana bakwai ko yaya dai kake so so a takaice wannan su ne website da mutum zai je saya like da kuɗinsa a facebook kenan kamar yadda wasu celebrities suke yi dama na yi alkawarin kawo video akan wannan to shine na kawo muku um, da ku danna mana subscribe idan mutum yana buƙatan wani abu kuma sai ya rubuta mana shi a comment insha Allah za mu duba kuma za mu yi abun da ya kamata insha Allah so na gode sosai mu huta lafiya